Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu Assalamu alaikum jama'a masu sauran studio Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na muhawara Sido kalangu wace muke gabatar muku a kowace ranar asabar da yamma ku rike da kyau Sido kalangu na zo muku da shirye-shirye tare da gidajen rediyo 33 da ke yankuna daban-daban na ƙasarmu da kuma zumar ci gaba da ƙara kusanto masu sauraro a duk inda suke domin haka ne muke isar da mu mai tarin yawa ga masu bibiyar Muhawarar muhawara studio kalangu da ke kasancewa wani dandalin fadakarwa nishadantarwa da kuma ilmantarwa kan fannoni da dama da suka shafi zamantakewar al'umma birni da na karkara muhawarar studio kalangu ta za ta mai da hankali kan batun daftarin kasafin kuɗi na ƙasa ko in ce a dunkule kasafin kuɗin ƙasa shin mi kundin tsarin mulki ya ce kan kasafin kuɗin ƙasa me ake nufi da kasafin kuɗi yaya ake gudanar da tsarin sa? kuma su wane ne suke tsara shi shin ana tuntuɓar 'yan ƙasa wajen tafiyar da shi shin daga ina ne ake zakulo kuɗaɗen tattara kuɗin kasafin ƙasa wasu daga cikin tambayoyin da za mu ƙoƙarin ba da amsosinsu tare da malaman ko in ce ƙwararrun da muka gaito a cikin wannan mahara ta studio kalangu baƙin namu na sun haɗa da alhaji idi abdu dan farar hula da kuma malam almansur muhammad shi ma ɗan farar hula haka kuma da nuhu muhammadu arzika wanda za mu samu kai tsaye ta wayar tarho. Malamai mu da zuwa. ina ganin wato kafin mu shirya wannan tattauna tamu muna kokarin mu samu nuhu arzika kai tsaye alo salamu alaikum alaikum salam to mala nuhu arzika muna tare da kai kai tsaye a cikin muhawara Sido Kalangu inda a yau za mu tattauna kan batun eh, kasafin kuɗi na ƙasa shin a dunkule mi za a iya cewa eh, to alhamdulillahi na gode maka shi kasafin kuɗi na ƙasa ana yin shi ne shekara zuwa shekara domin da abin da hanyar da za a yi samu kuɗaɗe eh, na wanda za su ba da dama a yi biyan duk abin da za kuma aka yi niyya a aikata cewa da akwai bangare da turanci aka ce reset da defense mhm. dama kamar doku da za a abin da ake son a yi wanda ake hangen za a yi a cikin guyin shekara za a neman kuma hanyar da za a yi a samu wannan kudaden ta hanyar haraji ta kuma hanyar bashi wanda gwamnati zai dauka da kuma hanyar kyauta da yake iya tsammanin zai samu daga abokan huda abokan masu hannu da shuni masu eh, wanda suke iya su taimaka ma kasa. Mm. Wannan kama eh, a takaice shi ne ake nuhi da eh, wannan kasafin na kudin kasa da aka ce maluwa da fina. Mm. To, President, shin duk shekara-shekara ne koko akwai wani kasafin kudi wanda ake duk shekara bibi koko shekara biyar biyar? Shin shekara guda-guda ne shi harka shi? shi wannan magana ta da shayi luwa da nasir duk shekara akwai cikin tsarin tahiya ma na jagorancin ƙasa eh, yadda aka tsara cewa akwai musamman majalisa. Mm-hmm. Tunda majalisa ita ke doka ce ake ɗauka wadda take ba da izinin a yi wannan. Mm-hmm. To da yake doka ce akwai lokaci musamman da aka keɓe cikin aikin majalisa wanda ake ɗauka akan aiki ne musamman na nazari bisa kan Eh, eh, kasafi na kuɗin ƙasa domin sanin abubuwan da gwamnati ya shirya shawarwarin da ya kawo da irin harajin da yake son a aiwata a bashi damar ya karɓa da jama'a da kuma irin bashin da yake son ya nema abokan a hulɗa da kuma irin wanda ya tuntuɓa domin ya samu kamar gudunmawa ta hannunsu to da yake su wannan 'yan majalisa su ne da sunan jama'a a matsayin sa wakilan jama'a Mm-hmm. Don ki su ne gaba da izini su ce ma gwamnati sun ba shi dama haraji kaza da haraji kaza da haraji kaza mun lamunta. Mun lamunta da sunan jama'a ka je ka karbi shi ga hannun jama'a. Kaga yanzu kama wannan eh, wannan cece kucen da ya zo bana. Eh, eh, Wacan tun da ake yin magana ta kasafi na kudin kasa ba a taɓa yin tsari ba kamar irin na shekarar bana. Tun da shekarar bana an zo da magana kamar in ce sabuwa wadda gwamnati ya sake salon tahiya ta ko in ce kowane fanni bisa kan eh, wannan magana ta eh, na wannan mai ake mashi na haraji na eh, da ya kamata a ɗauka. To akwai abubuwa da dama wanda da gwamnati yana ya yi kamar cikin tahiya an yi abubuwa bisa al'umma saboda an san cikin al'umma akwai gashiyayyu akwai wanda suke da suke da matsaloli masu eh, masu abin nan kuma akwai wanda Allah ya ma sha'a akwai wanda suke da halin su su iya biya kuma akwai masu hannu da shuni wanda suke zuwa kamar musamman eh, kamfuna manya-manya masu zuwa kasashen mu wanda ga neman zuwa bida arziki a ƙasar mu to in sun zo akwai wani hanyoyin da gwamnati yake musu dan su ba su in zuwa to amma in wani lokaci ya kai sai a ce a koma bisa kan toba to sai wani lokacin ya kuma sai su sake salon iya na hankalin cuta da wani gamin kai da wani son rai na waɗansu mutane wanda suke musu wannan hanya sai ka iske an ce ya yi masu ahuwa ko an yaye masu ko kuma an bar masu kamar kyauta. To hmm. amma eh, kamar kaga bana akwai matsala da dama wanda ta zo bana wanda take tangarɗa ce mai yawa. Tunda abin da aka ce nan za a yi bana ba a taɓa yin shi ba. Tunda akwai haraji irin eh, eh, sabi wanda wanda ake tsawon ala dole a danna ma talakawa a ce sai su Amma kowa yana da kyau ya gane ita dai ƙasa ba sai da gudunmuwar 'yan ƙasa da ɗaya. 'yan ƙasa babu wanda eh, eh, ba iya tarayya da ƙasa ba ya tsari ba ingantacce wanda yake ba da dama a ce to in ga gurinmu na bukata to kuma ga sai mu nuna ma hanyar da kuma ya kamata mu bi domin mu mu tanadin wannan kuɗaɗen da za su ba da dama yi unwani da su to a yi da da su don biyan bukatun wannan da muke da hmm. to ga hali cikin jamhuriya kamar irin ta da muke wannan jamhuriya irin tamu to mu mun dauki alkawali mun ce muna son mu yi jamhuriya eh, eh, mai hankali guda mai kai guda kuma jamhuriya mai mai a demokradiyanci tausayi cewa da sosiyal to kuma da gimshikai wanda suke masu mahimmanci wanda na uku da na hudu an ce justice social za a kula daidai dai da halayen mutane da masu hannu da shuni da mara hannu da shuni kuma ce wadda take taya da gimshiki na tausayi wadda cewa da solidarity national kenan wannan solidarity na sanar da wannan justice social din nan da wannan tsarin duka gaba ɗaya shine ya kamata cikin hanyar ta kasafi na kuɗin ƙasa amma nan ma ana gare shi tun da shi wannan kasafi na kuɗin ƙasa yana da kyau mutane kuma su fahimce shi abu ne wanda eh, da gare shi ana gane menene burin gwamnati menene tausayin gwamnati zuwa ga jama'a menene tausayin gwamnati zuwa ƙasa menene gurin gwamnati zuwa ƙasa menene gurin gwamnati zuwa ga al'umma daga wannan ma da ka karanta shi kana ka gane in gwamnati ne mai tausayi ko in gwamnati ne kawai wanda ɗan hannu eh, ɗan jarin hujja wanda ya zama todo abin da yake yi wato hankalin taimaka ma ɗan jarin hujja ne yake yi ko kuma hankalin taimaka ma al'umma tunda da yanzu kama wannan tsarin da ake a ciki yanzu yanzu wannan zaman da muke gwamnati ya nuna hankalin shi kenan shi ɗan jarin hujja yake ma ko eh, yake masu kama yake masu kaso shi yake ba kama suna suke ma aiki tunda duk abin da yake yi ne ya gyara ma 'yan jarin hujja harkokinsu ne su za su ka kudinsu da waɗansu ƙasa a zona ai masu ai masu ai masu eh, facilite iri iri ai masu kama eh, ahuwa iri iri na harajin da ya dace a ce sun biya kuma eh, a zonan wajen talakawa a ce a rado su su ne za a amsu a gare su kuma an waye gari talakawa ba su da talakawa kamar kai hujji ga fara ne to president wanda yake zai roƙon shi ga fara akwai matsala. To President Nuhu mun gode kan wannan ƙarin haske da ka bamu a game da batun kasafin kuɗi. Mun gode Allah ya saka da alheri President Nuhu. ya yi Allah ya taimaka. To madalla uh, huta lafiya. To bari in dawo a nan ɗakin magana kamar yadda na bayyana muku ina tare da Alhaji Idi Abdu dan farar hula da kuma Almansur Muhammad shi ma dan farar hula. Bari in soma da Malam Alhaji Idi Abdu shin Alhaji Idi Abdu kaji abin da Nuhu Muhammadu Arzika ya bayyana kan wannan batu eh, na kasafin kuɗi. Shin idan talaka ya tambaye ka shin ya kuke za ku bayyana musu manufar shi wannan kasafin kuɗi da ake yi na ƙasa. To, na gode malam ada don ga. dama da kuka ba mu bisa wanga abin mai mahimmanci tunda a nan ne ke da rayuwanmu tunda nan ne ake kula da me za a sa a likita nan ne ake kula me za a sa a makaranta nan ne ake kulawa da tsaronmu nan ne ake kulawa da zamantakanmu duka 'yan ƙasa hakika wannan kasafin na kuɗi shi ga yadda yake dama kaji nuhu ya ce ina gwamnati yake samun kuɗi yadda yake samu kuɗi kuma yadda yake kashe shi amma kuma ya ce ya kamata a ce duk talaka yana kawo tashi gudunmawa wajen ta yadda harkokin ƙasa ina zauwa na'am gwamnati hanyoyin da yake samun kuɗi kaji nuhu ya faɗe su haraji haraji gawa ga haraji da talaka dama mana haraji da wani ɗan tallafi na wasu hannu masu shuni da wani bashi dai talaka ne kuma yaya ake kashe shi shi gwamnati menene hankalin shi ina yake da ka ɗauki kasafin kuɗin ƙasa duka in ka diba sai ka ga inda hankalin yayi kamar mu yanzu nan ƙasar Nijar akwai wani rahoto na bankin duniya wanda suka yi a 2016 sunan rahoton a turanci gestion macroeconomic de la reduction de la pauvreté kamar hmm. tsarin rage talauci ma ga talakawa to a wannan suka kwatamta hankalin ƙasar Nijar yana wajen manyan aikatatu wanda ake faɗi wanda kullum ake faɗi an bar makaranta an bar likita amma an mai da hankalin gwamnati ya koma wajen manyan aikatoti. To, ƙasa wadda ake da tambari na tussai ba da za a yi hankalin gwamnati ya koma wani guri ya bar makaranta ya bar likita. Amma sai wannan rahoton ya ce hankalin masu ikon Nijar ya koma wajen manyan aiki, mm. an bar makaranta, an bar likita da masu kamanninsu. kuma sai ya ce wannan rahoton ƙasar Nijar kasafin kuɗin ƙasar Nijar baya da haske. Me rashin hasken shi ba ruwan gwamnati da talakawa da me talaka suke so ba ruwansu. Shi kuma dama aikashin kuɗi doka ce ake yin shi, kuma dokar ‘yan majalisa ne, mine ne ya sa wannan me ya kazancin ‘yan majalisa? Ba a ɗaukan haraji sai ‘yan ƙasa sun yarda da haraji. a tsarin na demokarasiya don yanzu kamar Nijar ana ca mu miliyan wajen sha takwas ko? Mm-hmm. Kenan babu gurin da za ka tattara mu duka 'yan ƙasar Nijar. A gaskiya abin da duka a tattara 'yan ƙasar Nijar a ce za mu amshi haraji gurin ku guri kaza guri kaza. Kun amince ko ba kuma amince ba. To ka gani ba inda za ka tattara mutum miliyan wajen ishirin ba biyu. Mm. Ka tambayi ra'ayinsu sai aka yi wannan ɗan ƙaramar hanya. mice ce yar karamar hanya a majalisa. Wato wakilan su talakawa. Wakilan talakawa su aka ɗauka su ne ake tattara kuma su ne suke amincewa. Sai a ta yi gabansa a ce to ga inda za mu matso talakan da suka zaɓe ku. Za mu matso su mu amso kuɗi a hanya kaza a hanya kaza a hanya kaza. Mm. Kun amince ko ba ku amince ba. a lokacin nan ne suke cewa sun amince in sun amince to hakika sai a je a zartar da wannan kenan idan sun amince talakawa ne suka amince eh talaka kamar talaka ne suka amince dama amince su kamar amince talakawa ne dama to in dai suka amince ko ma amincewa tasu ba ta yi daidai da ta talaka ba. Shi dai in suka yi a tsari mm. na demokarasiya, a tsari wanda muka yi na wannan yal karama hanya, mm. kamar mu duka 'yan ƙasa mun amince. To, don wannan ne shi kaga haraji an san abu ne mai wuya don wannan ne ake so a samu amincewa 'yan ƙasa. Na'am. Tunda ba a iya tattara 'yan ƙasa duka sai a tattara wakilai in wakilan sun amince to haka nan. To sai aka washi gari bana. Kaga bana kashin kuɗi na wajen bakwai ne. An yi ɗaya, an yi biyu, an yi biyar, an yi shidda. Man baka ji ba an yi cece ku ce kamar wanga ko? Mhm. Don wanga matsa ne ake babu ma ku huddo. Kai wa ga ƙasa wadda talauci ya yi katutu. akwai wata wani haraji da ake amsa a wanga masu lambobin nan, sai aka ce an musu ahuwa, sai aka zo ake laliban kuɗi bisa garin dawan masara, da bisa garin hatsi, da bisa garin shinkafa, sai aka zo ake lalibai. Ga masu kuɗin sai aka komo ake laliban masu cin hatsi, suwa suke cin hatsi. Talakawa. Suwa suke cin masara. Talakawa. Suwa suke cin dawa. Talakawa. To a nan ne za a matso nan ne aka sa haraji. Kuma ka tsaya ka gani, ka san suna muku zancen ƙasashe na wajenmu na Imowa ko? Hmm. To a Imowa aka ce a ita wannan Directive Zero ɗin mai lamba biyu ta Imowa wadda aka yi a alif tara da casa'in da takwas kuma aka mata kwaskwarima a dubu biyu da tara. Hmm. ta ce ita wannan tebewa ana yin ta tsakanin sha biyar da ishirin. Mu nan kaf sai muka ɗauka a sha tara muka yinta, mun kusa ce mun kai ku bango, mahiya mun kai bango. Don mi mu yi ta ba a sha biyar ɗin, don mi mai da tebewa ba gaskiyarta a sha biyar, a sha shidda, a sha bakwai, sai muka kai ta sha tara. Kuma akwai inda aka ce akwai wadda ake mata raguwa, ita kuwa tsakaninta biyar zuwa goma, kuma sai aka je bisa da goma. Kaga da akwai abubuwa wanda aka yi tsari, kasan duniya tsari ne ake in ana tisai ƙasa kamar tamu wadda aka sa tambarin tisan jama'a a cikinta. To, akwai abubuwan da aka gani aka hudda su daga lanhu, aka hudda su daga haraji, don an san in an sa musu haraji kama an ƙumtata ma mai ƙaramin ƙarfi ne. To Alhaji Idi Abdu kafin mu ci gaba bari in dawo kan Almasur eh, Muhammad. Almasur eh, batun kasafin kuɗi wato talaka idan an ce kasafin kuɗi na shekara yakan dubin cewa wato waɗannan kuɗaɗe za su hito ne da ƙasashen waje ko kuma za su hito daga shi talaka shin ya ne shi talaka zai gane da cewa wannan kasafin kuɗi da ake yi ya ya kansa kuma yana tafiya ne domin a tayar da harkokin ci gaban ƙasa eh, da ci gaban al'umma ya a yi kuke kallon wannan batu na kasafin kuɗin shi dai kowace ƙasa dama an sani ƙasa ba ta da kudade na waje kudadenta duka yawancinsu bisa haraji ne kowa ya san da haka na. kenan su talakawan ba san da haka ne bane watakila tunawa rishin horo na ma ayan siyasa da su da ayan magan 'yan siyasa tun da cikin shar da party politik ta ba su dama da su abu da yawa saboda su waye matalaukai. Mm. Mu nu arzuka yanzu ya magana malam idan ya magana bisa harkar kasafin kudade. Mm. Ita matsalar da take akwai rishin raida tsakanin talakawa da mahukumtawa. Saboda mi saboda sun gano da wani bi ana rishin adalci bisa tahiya tattalin arzikin ƙasa. Mm. Saboda mi, yau, mun so su yi audit kin lampu, abban lampu na manyan gangaro, a jiyar a yi audit kin cikin ƙasar Nijar gaba da. Su wadancan mutane an karkara wurin sarakai da chef de quartier da chef de tribu da wane ne, su yi audit kin amfani, aska lampu yana shigowa. lauhan da ake karba a yankunan karkara yankunan karkara ai shi ma lampo ne shi ma lampo ne eh, kan shi mm. tunda da su ne ake tayar da harkokin ai saboda saboda sun ce ba su da wata mota sai su kara irin wannan lampo maimako su ayi bincike bisa lampo a garinmu na da aska wanga lampokin yana shiga hayar da ya kamata ko akwai wanda suka awa gaba da wani lampon ka gane ko mm. kuma cikin irwar ga kasa tamu doli in ana wasu tunanuwa a rika tattamna da talakawa. Mm. Fuska haka demokrasa ta gada, ba haka demokrasa ta gada. Yau kowa yana magana shi, su gwamnati ka shi magana da suka yi. Alhali mu an sai an har hula ga maganin mu, talakawa ga maganin su. Me yasa yau, me yasa su an hakuma ba su koro 'yan societe civil da sauransu a zamna a tattamna a daidaita. ka gani ko mhm. haka ya kamata kuma zancen lamfokin da zo na ciki ma akwai rishin raida yau mine ne lamfokin in an karbo shi cikin hanya ta gari za a sashi ko wata hanya can daban eh, tun da tun ka sa yanzu mun gani abin da aka mun gani mutane yadda suka arzika kasar ka etc saboda arzikin na ba bisa lamfon talakawa ba ne ba ka ba ƙara lamfon babban babban matsala ba yaya za a yi da wannan waɗannan kudade mu nan ne matsala take ano gani eh, rishin raida Eto eh, eh, to mala almasur ban lumfashin ka ba an san da shi wannan kasafin kuɗi na ƙasa na shekara duk shekara da ake yi shi ana tsara shi ne kamar wani hange ne na kuɗaɗen za a kai shiwa cikin tsare-tsaren tayar da harkokin ƙasa shin ɓangaren karɓar lampo kana ganin shi ne yake sa su talaka bu sayar da magabata ba tunda ba a sashe inda ya kamata to ai duka zancen kasafin kuɗi ne ake yi ko tun da kala shi yana so ya gane wannan kasafin kuɗi ne yake kasance a nau ganin akwai magana biyu hmm. ta harko ga deputy sun yi gogawa tunda zan ce deputy sun samu cikin wani matsala tunda gwamnati ta yi tunani ta ce ma gwamnati deputy to ga tunani na kun da kamar yau su depute inda in akwai matsala lampo cikin Nijar su ne sun kusan cikin matsala. Mm. Maimako cikin bisa harkar harashi a je sanu sanu ka gan yadda malam da gai sai an kai bar hot an je da goga a je sanu saboda mu arzikin mutanen mu akwai har yanzu akwai tilici cikin talkawa a yi abu daidai wadda ya kamata cikin ta kasa eh, mm. Ka gane ku wannan zance na da yake na biyu mun gani yadda aka jagoranci ai ko ai wata shekara wata wagga shiga ta rushe ai nan ga president la republic yayi reunion da wasu mermer mayor yace a ah, kun kun, kun sace kudi wane duk wanda ya doki kudi na, asusu kasa a maida shi mm. to dan duk wannan kudaden min daga ne sun kotu ba mutu talakawa bane kenan rishin adalci bisa tahiyya da tattalin arzikin wani bi na kasa shi kasa ma talakawa ba sare da ba su abubuwa amma an san abin da zaka amsa gare ni lalle za a bunkasa lakol za a bunkasa karkara da eh, gidan likta tunawa a raida amma ina na shakka jiya na na gari abin kai na ga abin da kai arzikin muta arzikin ƙasa na gan wasu wasu sun sun awa gaba da shi ya muni talaka cikin karkara daji zan raida zan gane ke wannan wagga munha ta gina ƙasa mm. ka gane ko matsala nan ne take ito waga matsala muna ganin za mu kokarin eh, mu gane da al'umma kan wannan batu na kasafin kuɗi malam alhaji idi abdu eh, an san da a kowane lokaci akwai fannoni da dama idan an ka taɓo zancen kasafin kuɗi wato idan ka ɗauko kiwon lafiya eh, tsaro tattalin arziki da kuma wato eh, muhalli akan keɓe makudan kuɗaɗe a cikin tsarin kasafin kuɗi a ce waɗannan kuɗaɗe za a aika su cikin waɗannan fannoni da taɓo shin duka yana taimaka ga lalle tsarin ci gaban ƙasa da yadda su magabata suke nuna manufofin nasu idan suka ɗauko wannan batu na kasafin kuɗi. To ka ji kai abin da ka faɗi abin da ya kamata ne tunda makaranta ita ce goban ƙasa kuma ba a aiki sai da lahiya kenan in dai ya kamata ne inda hankali na gwamnati ya kamata kowata gwamnati hankalinta ya kamata ya koma wajen makaranta da likita hmm. sai ka ji rahoton nan da na faɗi maka da bankin duniya ya ce hankalin masu ikonmu ya bar makaranta da likita amma ya koma wajen manyan aikuna to ka gani ai 'yan ƙasa suna gani ko makarantar wannan hwa ita ce goben ƙasa. Kuma talaka suna da ɗiyansu suna gani kullum ma suna gida, kullum yajin aiki aiki, an ƙi ci gaba. Likita in ka in ba ka da kuɗi a nan kake kwance sai wani ya biya kana a maka magani. Urgence ɗin da ake waɗi ba ta da amfani, tunda urgence kamata a ce in ka sai an maka magani daga ba Alhaji Idi Abdu aika kuɗaɗen nan na kasafin kuɗi ana sa cikin waɗannan mayan aika Ina zuwa, eto eh mayan aikan ba an ce ba ka asa. amma kada hankali ya koma kawo bisansu, a manta da makaranta, a manta da likita. Yanzu gan kaji ba a ƙasa mu a manta da makaranta. Zan baka misali ɗaya wa'anga 'yan ɗalibai na jama'a ya mai alowans wata shida gare su ba biya su. Kuma abinci ma yana da matsala. Ka koma wajen ‘yan ƙanƙana su kansu ma kullum matsala gare su na alowans. malumai kan ma ka yi zance duk in wata mutu ba a basu kuɗi manyan wanda suke ki kowa yawa yan kwantara gine in wata mutu ba a basu kuɗi. To shin yanzu kadiba ka zan baka wata misali. Eh, na'am. Kadiba a kokowa waga da aka abin da ake yi shekara zuwa shekara. Kashi an ba wanga dan kowa buhun hatsi an ba shi buhun shinkafa. To dan mi ba a ba 'yan makarantar yame wanda suke da matsalar wannan abincin da za su ci su yi karatu. Koko shekara ɗau ne ake yin ta. an ba ɗan kokowa kaza an ba ɗan kokowa shinkawa ga su nan wanda suke kusan su suna nan bayan ruwan na suna nan ka gani bunƙasa al'adu ne da kuma bunƙasa ilimi ko ai bunƙasa akwai hanyoyi na bunƙasa al'adu na'am akwai kuma banyoni wannan an ba ɗan kokowa bahun hatsi ɗan kokowa za a ba bahun hatsi ba karkara yake ba ɗan kokowa za a ba bahun shinkafa ga ƙalibai wanda suka bar uwayensu suka zo birnin Yame suna neman abin da za su ci. 'yan kokowa ana ba su abinci. 'yan kokowa koma za su yi wajen Kuma ɗan kokowa da aka ba aka shi kai za mu komo. To wannan bautu na kasafin kuɗi ka san duka 'yan ƙasa sun yarda tun da dai wani baya baka wani ba zai taimake ka ba. kenan mu ne ya kamata ai don saboda wannan ne aka ce ya kamata wannan kasafin kuɗin 'yan ƙasa su amince da shi. Sai aka washi gari wanga ɗan ƙaramin zayi namu ‘yan majalisar tamun ba su fahimci ba menene aikin ɗan majalisa. To sai ake sai a washi gari abin da ‘yan majalisa suka faɗi ba shi ba ne ‘yan ƙasa suke yi, ka ɗauki misali. Inda ƙasa mutane kan siyan waye suka yarda demokarasi suka san ina aka ba gaba kamar ƙasar Amurka. wanga shugaban na Amurka da ya zo akwai wani tsari na likita wanda ya gudanya ya yi ya ce rushe shi zai. kuma iya da majority da yadda sai suka gani abin unhwanin shi da 'yan talaka sai suka ce bishiyar raba. Mm. Mu kuma nan babu. Tsarin kyau na lafiya eh, na Obama. Na Obama eh. eh ka gani amma tsarin shi na propaganda cewa an ya zo mm. rushe shi zai. Sai da ya zo ɗin su 'yan majalisa wanda suka san menene muhimmancin ɗan majalisa. Menene amana ɗan majalisa. Ba namu ba 'yan amshin sata a cewar ka. To ka gani nan da abin da gwamnati ya kai musu bi suke. Tunda in kan hawa wasun ba zaɓensu ba aka yi wasu majalisar partinsu ce ta sa Sun yi tsoron majalisar partinsu da 'yan ƙasa, don wannan ne kake ga abin da aka ce daban abin da 'yan ƙasa suke so daban. To, kadiba ka ga, ba wai min ƙi ba, to, shekara wajen ta bakwai ce wannan ana haraji. Don mi sai ta bakwai 'yan ƙasa suka ƙiya. Eh, ba ƙiya ba ne suka yi, kasan in dai da duhu akwai shakka. Kuma ka ji wannan rahoton na Bankin Duniya ya ce babu haske a tsarin kasafin kuɗin 'yan ƙasar Nijar. Na'am, wannan ma kuma ƙungiyar rutan ma ta Allah. Eh, A'a eh, eh, shi wai ina faɗi mm. maka eh, Bankin Duniya ka san sai ka ce musu dan horar hula bi da mu ba. Na'am, amma sun yarda da tura, a bi da mu ba. Sun yarda wannan ne muke faɗi musu turawan da suke buga gaba da su su ne suka ce ga abin yadda suke su gyara zamansu. Sun ƙi gyara zamansu kuma suna nan suna abin da aka. To, kai yanzu in na tambaye ka ka faɗi mini. yanzu da suhuri na mutane, suhurin mutane da na kaya basa cikin haraji. Tunda da aka yi tsarin ƙasa mai wannan taken namu na adalci na a yi tushen jama'a, sai aka hudda wasu abubuwa wanda aka ce wanga ba a sa su da haraji. in ka sa shi da haraji za ka ta ma mai ƙaramin ƙarfi, mm. To yanzu ga dokar sai ta ɗauko su sai ta sa cikin haraji. Kenan kawai hankali ya koma a tun dama masu karamin kali. Alhaji Idi Abdu yanzu ka ɗauko batun na kasafin kuɗi an mhm. san da wato haraji yana daga cikin eh, kuɗaɗen da ake samu a. Dole ne dama haraji ne. ga haraji akwai wato arzikin ƙasa ko? Duk eh, eh arzikin ƙasa eh. Arzikin ƙasa sannan akwai wannan ƙoƙari da ake. To kaga hanya kaga hanya arzikin ƙasa. Eh, ƙasashe da su kawo. Kaga hanya arzikin ƙasa. Na'am. a fanni wannan na huddo arzikin ƙasa kamar wanga ƙarhe na iranium wanda ake huddawa a gadas wanda ake huddawa zinariya da wani man fetur aka ce a yi haske bisan shi kaga dan Nijar bata san haske akwai wata ƙungiya ta duniya kaf wadda take sakamako shekara ta ce waga ƙasar ba ta yi ba waga ba ta yi ba. Ba adalci ba. To da ta ja hankalin ƙasar Nijar, kom Nijar ba ta son haske sai ta ce mata huta. ETA ake ce. Hmm. Ka gani kenan hakika 'yan ƙasar mu a nan masu iko mu ba ruwansu da haske haske bai dame su ba. Hmm. Shi kuma 'yan ƙasa a fanni na demokarasiya ai ba da wannan bane ake cewa sai an amince. To in ba haske cikin duhu akwai shakka inda shakka to dole ne mutum ya za ka rika ba da kuɗinka kuma baka san abin da za a yi da shi ba ya za ka ba da kuɗinka a sama da faɗi da shi ya za a yi ka ba da kuɗinka baka san abin da ake da shi ba kuma kadiba ga akwai wani fanni ai wanda a turanci ake cewa budget participative mm. duk ƙasashen da suka yi ko eh, gundumomi wanda suka yi na halartar jama'a mm. to wannan yana yi ‘yan ƙasa ne ga su, ka zo ka ce musu, e, kun kuna da matsalar ruwa ko, E, haƙiƙa muna da matsalar ruwa, to kuɗin ba ƙera shi muke ba. Ku ne ya kamata, eh, sai mu huddo kuɗi, sai su baka kuɗi sai kai rijiya. Baɗi in an zo, e ga kuɗin da kuka bani ga rijiya, gobe in kace ku ka a likita da gudu suke baka. Amma mutane, ka ce za ka yi rijiya sun baka kuɗi, baɗi babu rijiya. kuma ka ce ku kana likita ya za a yi su baka mutane ne suna da hankali ko hmm. to kaga matsalar inda matsalolin inda suke kenan eh, bari in komo kan almasur eh, muhammad an san duk kowace shekara malam almansura gwamnati takan fito da kasafin kuɗi na kowace shekara musamman idan ka ɗauki wannan shekara ta da goma sha takwas gwamnati ta hido wato kasafin kuɗinta wanda ake ganin ya lunka bisa ga na bara fiye da kima shin ƙarin kuɗi na kasafin kuɗin ƙasa yana nufin wato ƙarin buƙatu na ƙasa ko dai wata ce ta gwamnati na ƙara jawo kuɗin ga talakawa ko ga al'umma Wagga tambaya kamata ma kama kama ministan na finance wannan tambaya. <laughs> Me tunawa suna da gurusun can daban etc. <laughs> Me zan kuma bisa wasu abu da malami da gai hamci Mene ne? An ana jagorancin mutane da talakawa zamanto ana tattamna da su. Kuma akwai hanyoyi wadda ya kamata ana tattamna talakawa. Tunda mulkin demokrasiya daban da wancan mulkin da muka sani muka gada da. Vala saboda mi saboda talakawa a kama mulki ba a mulki babu talakawa kuma talakawa sun hito sun ce su ga yanda sun ka gano abu miza za a yi a zamna a tattamna wani ga abun cikin mu na eh, demokrasiya ta Nijar in ba mu irin wani abubuwa akwai matsala shi harka haraji da zumunci daidai ne mm. kuma eh, dole ne shi harajin ba shi kadai bane ake amfani da shi wajen kasafin kuɗin ƙasa ba akwai arzikin da ake takulwa ake ɗebowa daga ƙarƙashin ƙasa sannan kuma akwai taimakon wasu ƙungiyoyi ko mm. ba haraji kadai ba ko kaman haraji cikin tahiyar ƙasa mm. cikin construction na ita kaman dole ne wannan yi shi ne vala pilier ka gane ko amma a yi shi ana diba ana sara ana bakin gaci bala ana diba kaman arzikin talakawa hmm. yanzu mutum wanda yana cikin yanayi irin wanga na wani su matsaloli na etc etc ina za ka samu wasu abuwa gare shi ba ta yi wa hmm. ka gane ko kenan to ai wannan nan kuɗaɗe da ke nema ana nema a ci gaba a gina ƙasa ko akwai wurin da kamata mu samu kuɗaɗe kamar ina da ina ka gane ko na'am yau manyan manyan kwamarsan ayin kasuwa da sauransu wanda mai an siyasa an kasuwa siyasa to ka gane ko mhm. yawancinsu suna abin da aka ce ma evasion fiscal. Hmm, wato suna suna bi wata hanya wala a nemo arziki a nemo arzikin ƙasa can ka gane ko mhm. akwai kwamfani kwamfani ga suna. akwai hanyoyi wanda yanzu in ga masu state civil wane da wane ne ya kamata a aje an kowa ya sani hmm. kowa ya sani shi problem kinmu nan ga Nijar ta problem na na bon governance ne mm-hmm. ba talauci ba bi ma ba rashin arziki ba rashin tsarin mulki na gari sai ka gan mutum guda ko biyu ko uku sun mallake abubuwa sun mallake duk kudaden ba ce na kasa suna wuce. yawan ka gan problem yanzu harka yanzu yanzu kai son foncer harka kasa mm. kafar man da kasa yanda sai ga mutum biyu uku ko biyar sun mallake abu ya zama nasu kasa babban matsala wani abu to na sun kusa wani kudade mi sun kusa kuma kowa yana dibi yana gani kuma waɗannan mutane ai mun taba min muhawara kwanakin baya na ce asko yau akwai mutane wanda magana president republic ma ba ruwansu da ita ba ruwansu ji suka yi su hi su ai ina tike wasancen na na mai bulala na tike ya hito ya magana ya ce ya yi magana ya hito ya magana za a tuhume su ya hito ya magana kenan mutane wannan ƙasa gare shi sun karya da shi sun sa shi karya <laughs> ga misali ko kenan babu eh, kenan wannan abu shi ka sa talakawa suna shakka eske mu ko mun ba da kai bisa haraji mm. eske haraji nan kudaden zamu zamu za a sa shi bisa za su hana su mm. shine masa rishin raida paske mm. sun gani inda wasu wasu abubuwa su aka yi cikin kasa. to bari dawo kan eh, alhaji alhaji kowace shekara wato eh, talaka sukan ga ana ƙara kuɗin eh, tsarin tafiyar da ƙasa wato daftarin kasafin kuɗi kulle yana ƙaruwa kamar in na ɗauki misali na wannan shekara ta takwas yadda kasafin kuɗi na ƙasa ya ƙaru fiye da kima mutane talaka na cewa bukatun gwamnati ne suka yi yawa ku dai bukatun aljihunsu ne ya yawa. To na gode, in ka diba duk shekara ƙaruwa ke, hmm. kuma su talakawa yaya ne abu. Su ma abin nasu yana ƙaruwa. Me ya ƙaru? zama rayuwa kai faɗan jarida ne ka ɗauki kayan aikinka ka sai ka tambayi 'yan talakawa na'am ka san matsalar Nijar Hausa suka ce in maciji ya sare ka in ka ga igiya tsoro take ba sosai rishin hasken nan nan ƙasa ba an yi man fetur ba ana cikin shi ma lokacin da aka yana man fetur yana wa kuɗi ɗan ƙasa gani a ƙasa ne muna sayan shi fiye da lokacin da bin yin shi hmm. a lokacin da bin yin shi muna san shi da rahusa da wanga lokacin wanda muke yin shi. ‘Yan ƙasa suka huto suka yi ta kuka a rage musu a rage musu aka ƙi rage musu. Har yanzu aka ce ma kuɗin ya rage. Wannan ƙarhe na uranium kuɗi dama babban kuɗi da ake samun shi haraji ne da lamfu. su wa'annan karnikatar neman ba kullum ba suke aiki adinan ƙasar ba kullum ba ne ake samu mm. kuma ba kullum suke kuɗi ba mm. kenan ba a tamaka da su ma mm. ana tamaka da wa'annan harajin da lamfo ana tamaka da adalci ƙasar chadi majalisar ta ministrori talatin da bakwai sai shugaban chadi ya ce tun eh, sun shiga wani hali na fatara ya ce ya rage su ya maido su 24. Wato an rage mambobin gwamnati. An rage mambobin gwamnati. Mm. Kenan ka gani 'yan ƙasa sun san akwai matsala. Ya tausaya ma talakawa. Ka ga tausaya ma mm. talakawa ko. Mu kuma nan shekara wajen biyu muke cewa majalisar ministori arba'in da uku a rage aiki suraren aiki suke yi ko aiki wani ran aiki suke ba su aiki kamanta da Allah a to ba su aiki kamanta da Allah ba aka ce ba hatar kuɗi muke yanzu in kan maido su talatin ba mu ce ma su yi irin na Idrisa Debi don ba su da kamar Idrisa Debi su maido su ma talatin mm. in kan maido su talatin ai kana da kasalin kuɗi na ministar sha uku wannan kana sa su wata hanya ko kuma banda wannan ministar ɗin kabine gare shi duk kuɗin da ake biyan mutanen kabine shi kana iya sa shi wata hanya ko kuma 'yan ƙasa za su gani an sa sai tun da an rage mutane mm. amma an ƙi rage mutane kuma ana so a matsi ‘yan ƙasa, to kai ai abin da kuma matsala ko? Kuma ƙasa wadda ake buga gaba da ta ‘yan jama'a. Yanzu kaga fanni na wannan ƙasashe na wannan arziki na ƙalƙashin ƙasa, aka ce in za a yi shi duka in an yi wata yarjejeniya da ƙasar Nijar da wasu kamfani. ya kamata a fallafa ta mm. a journal official wato kowa ya gani kowa ya gani kuma kowa ya san me abin ya kumsa ciki. Mm. kaga in kana tana wadda aka yi tsakanin Kominak tsakanin Somayar ha'ilo ba a wallafa ta ba kuma tsarin mulkin ƙasar Nijar ne Ya ce dole ne a fallaha hmm. an ƙi fallafa kenan in babu haske cikin abin da ake in ba ruwan mutane da talakawa to da wuya ne talaka kawai ya zo da yana tamaka asara ya zo rihe ido ya riƙa gefe kuɗi cikin rijiya gaba dubu. To Alhaji Idi Abdul kenan in na fahimce ka wato shi kankan shi ma kasafin kuɗin da ake tsarawa. Shi kan shi tsarin na kasafin kuɗin ya kamata a ce baka shi ba wannan rahoton ya ce don mine ne ake cewa ba a kula da talaka ba. Ai talaka su ne abin ya shafa. me talaka suke so in ana so a sani an san me suke so. A nan da ya ƙasar Nijar yadda makaranta ta lalace. yadda likita ta lalace kenan duk in ka tambayi talaka a ce maka ai mu mun gaji da kallon mu da sahi ana yajin aiki kenan in daidan su ake na ɗaya a magance musu matsala ɗiyansu su yi karatu don gobe ɗiyansu in ma ba su ci ba shugaban ƙasa za su zama manyan ma'aikata su ɗauke su. To yanzu alamar da ake kai ɗan talaka ka zama talaka. Ɗan manomi ka zama manomi, masu ɗan mai kuɗi shi yake zama mai kuɗi, Ɗan ma'aikaci shi yake yin karatu ya zama ma'aikaci. Shin a Nijar ta gaba kake wannan batu ko ko a Nijar ta wannan lokaci? To man nike maka zance shekarar nan ta huce ta makaranta. Da yajin aiki aka fara da yajin aiki ta ƙare. Kuma ka ji sakamakon yanzu a tsarin ma da muke yanzu su 'yan makarantar sun gane yanzu in suna yajin aiki hana ma sauran masu zaman kansu suke si. Kenan matsalar mu yana da kyau a yi adalci. Mm. adalci ake, don wannan ne aka ce ba yadda wani bai gina wata ƙasa. sai 'yan ƙasa da ƴan ƙasa su suke gina don wannan ne aka ce ya kamata a haraji 'yan ƙasa su amince da shi eh, don wannan muke jan hankalin gwamnati ya yi abu daidai ruwa daidai tsaki a yi adalci eto eh, a kayan in dawo gare ka barin dawo kan eh, mansur mansur shin sauran mu mintoci hudu za a cewa ganin ka shi wannan tsari na kasafin kuɗi da a kowace shekara ake yin sa hanya ce wadda ya kamata talakawa su a yi tare da su ko kuma dai wato gwamnati ne zai tsarawa ya zo ce musu na tsara sai a bi. To cikin dai ta haya mulkin na demokrasi ya kamata komai da za a yi a yi shi talakawa wannan daidai ne. Saboda duk abin da ka cewa za a yi ai saboda su ne za a kan shi. Kuma ya zamanto su talakawa ra'ayin talakawa da na 'yan eh, gwamnatin ba ra'ayi guda ba ne akwai matsala. shi mai shugabanci yana shugabanci saboda zamanto yana ma waɗannan talakawa aiki kuma rasu ta, ta ci gaba kuma matsalar da take tsarin ma namu na, na milki wanga an kwadoki yanda ana zaben mutane mm. dami ba a zabe can cikin wacce gunduma a ce yanzu kowane departement kasan zamanin jori kowane arrondissement can aka zabe can wato daga tushe ne daga tushe mm. an kowane arrondissement dole sai an hido da amma irin wanga zabe namu na yanzu in dai ba mu sake shi ba to vraiment ta mu tamu tana da matsala. Wato in democracy tana da matsala kuma yadda tsarin kasafin kuɗi shi ma zai samu matsala ke. Zai samu tunda tunda su wadancan kawai bi su kai. Ai an yi zancen zancen da babu saluwa da finance. To ai kaga ka ji abin nan kai. Kaman ba mu sake halaye na talakawa su halaye. Talakawa su canza halaye su ba. Ba su canza ba. Paske su su ne in an je a ba su sukari a ba su wasu abubuwa su amince. kuma su ya kamata ya zamanto za su canza muna demokrasi. bari in dawo kan alhaji idi abdu alhaji idi abdu shin a dunkule talaka yana fahimtar batun kasafin kuɗi a wannan lokaci namu talaka za a fahimci eh, kasafin kuɗi tun da ɗan majalisa ma wanda yake wakilta shi wanda ya kamata a ce ya san mahimmancin ɗan majalisa bai sani ba akwai matsala ya za a yi kaji malam mansur ya ce hakika Allah bai sauya mu sai in mun sauya halin. Kara da kiyashi wanda talaka suke ɗauka kamata su tsaida su san ciwon kansu. Ba suna zaɓen mutum bane don sun san shi. Ba suna zaɓen mutum bane don ya hau tano ya ko ya bada kuɗi. A'a suna zaɓen mutum ne wanda zai sa a matsayinsu na 'yan ƙasa su more rayuwa tasu ta 'yan ƙasa. A samu wadata cikin. Tunda a zo a demokarasiya aka ce gwamnatin ƙasa don 'yan ƙasa da 'yan ƙasa su ji daɗi. kenan ba da za a yi a gwamnatin demokarasiya ka yi mulkin 'yan ƙasa kuma baka aiki da menene ra'ayinsu baka ta san su baka tsara musu yadda za su more rayuwarsu ta ɗan ƙasa Ka ji ba ka gani shugaban ƙasa da kanshi a wani taro ya ce ma magajin gari wanda suka ɗauki suka yi sama da haɗi da kuɗin nan na wanda aka saida ma 'yan ƙasa abinci da rahusa su maido. To kadiba ka san dai babu sai. wannan menene ainihin sauda da rahusa, ana sai da buhun hatsi jika ishirin a kasuwa, an san talakawa ne ba su da jika ishirin. Sai gwamnati ya yi tallafi ya ce a saida musu a jika goma. To wannan kuɗin da aka saida shi ne magajin garin ya yi sama da faɗi da kuɗi kuma yake dibin mutane ina kuka huto ina za ku. To ya za a yi yanzu mutane sayar da wannan mutumin? Ya za a yi matsala ba na haraji ba ne kowa ya da haraji kuma ba ɗan ƙasar na Nijar da ya dogara da Turawa. A'a, mun dogara da kanmu ne, amma muna so a sa adalci. Muna so a mai da gaskiya wannan tambarin na tsarin kundum wanda ya ce a yi tusan jama'a. Muna so a mai da gaskiya wannan tambarin na tsarin kundum wanda ya ce a kiyaye da masu ƙaramin ƙarfi. muna cikin wannan abin muna jan hankalin gwamnati ya yi tusai, To Alhaji Idi Abdu nagode gode Almasur uh, Muhammad na gode kan wannan muhara da muka mai da hankali kan batun kasafin kuɗi na ƙasa. A dunkule dai wato shi kasafin kuɗin ƙasa yana hituwa daga harajin da 'yan ƙasa suke biya sannan daga kuma arzikin ƙasa da take tonuwa da kuma taimakon da ake samu da wasu kasashe masu hannu da shuni da wasu ƙungiyoyi da bashin da kuma wato ƙasa take iya ɗauka wato matsalar an ce ba daga nan take ba matsalar tana hitowa ne daga yadda ake tayar da harkokin kasa wajen taimakawa talakawa ko kuma rage musu kaifin zaman rayuwa domin su samu su tayar da zaman rayuwa su yadda ya kamata ba tare da matsi ba tare da fatara ba ba tare da talauci ba amma duka waɗannan matsaloli gwamnati dai idan ya ɗau hido da tsarin kasafin kuɗin ƙasa yakan cewa ya hido shi ne domin tayar da ayyuka shin ina gaskiya take bangaren talakawa ne ko bangaren gwamnati ina fata da wannan muhawara ta yau kan batun kasafin kuɗi ta ba da ƙarin haske da kuma sanin ɗan duma da kubewa wato bambanta gaskiya da ƙarya a madadin duka wato bakin da kuka ji alhaji idi abdu da kuma almansur muhammad kun saurari wato nuhu muhammadu arzika cikin wannan muhawara mu ta tawar tarfo a madadin duka mutanen da suka ta ne gabatar da wannan shiri nake ce da ku a huta lafiya sai kuma wani jikwa idan allah kai mu.